domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na ramadan wanda kuma idan yan uwa ba manta ba wannan shi ne mu na goma sha biyu yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul isra a yammacin jiya idan ba a manta ba muna kan bayani game da aya ta ainihin wato saba'in da uku zuwa aya ta saba'in da biyar wanda gabanin mu shiga cikin karatun ayoyin kai tsaye kamar yadda 'yan uwa suke iya gani yau Allah ta'ala ya azurta mu da ziyara ta manyan baki a wannan masallaci mai alfarma daga cikin 'yan uwa jagorori a majalisar agaji ta wannan jiha ta Laija a ƙashin cibiyar jama'a su isarafin bid'a wa ikamatu sunna na ƙasa baki ɗaya. A yau muna tare da ɗan uwa a Malam Muhammad E yawa ko yawa ne? Yawa, Malam Muhammad E yawa, darakta na agaji na Niger State baki ɗaya. Tare da shi da akwai cewa ainihin wato ragowar ‘yan uwa kamar disiplin eh, shi ne disiplin wasu cikin gaba ɗaya? Ko da akwai disiplin wasu Eh? Okay. so mai gima da rasa dai da kai da tawagarka wannan masallaci a madadin ni kaina da ragowar yan uwa da kuma masallaci gaba daya mu ne baka ba da barka da zuwa wannan majalisi namu ne albarka babu shakka wannan ziyara ce wadda take ta girmamawa ziyara ce wadda take ta karfafa gwiwa ziyara ce kuma wadda take ta ɗan uwantaka a addini manta ba dama wannan majalisi mun saba karɓar ziyara ta wakilcin agaji ta shekarun baya ga baki ɗaya wannan majalisa ta agaji tana turo mana wakilci kuma alhamdulillah Allah ta'ala cikin sa a bana sai muka yi tambatar muka samu jagoran gaba ɗaya muna taya shi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara rukun da hannayensa a cikin wannan jagoranci Allah ta'ala ya kuma ya ƙara musu ƙwarin gwiwa Allah ta'ala kuma ya saka musu da alkhairi irin gudunmawar da suke bayarwa ta hukar agaji so da yawa ina fada a munasaba irin wannan kai da ake ganin ka a matsayin malami kana karantarwa kana wa'azi in ba kai wasa ba wanda ake ganin sa kamar ba komai ba a matsayin sa dan agaji sai ya riga ka shiga aljanna domin shi kan agaji zai ya bayar da rayuwarsa ne ga baki ɗaya dan ya ba wa malaman kariya ya kuma ba wa da'awar kariya dan agaji ne kadai zaka ga ana wa'azi a can wani waje shi an bashi a yana nuna wa mutane hanya yana son ya ji wa'azin ba wai baya so ba so da haka muna jinjina muku muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kuma ya saka muku da ainihin wasu alkhairi a ya kamata a ce darakta yana tare da mu har mu tashi daga karatu don mu bashi dama ya sa mana albarka a cikin karatun kamar yadda yake bisa ga al'ada to kuma sai dai cewa akwai uzuri dan daga nan ma wani wajen akai hasani ba wai a daga nan za a zuya gida bane ba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 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كان هو السلام عليكم ورحمة الله na kan hanya yau na fito daga na ji agiri sannan na dawo na jikin gan malam yanzu zan biya wasu wurare kuma kafin in koma gida sannan gobe a ci gaba. mun zo ne mu ziyarci malam kuma malam na isa da sako ta musamman daga shek kabiru gombe shekaran jiya muna tare a sulaja da kuma gaya min na ce mutu ce ya rabu tare yanzu kana kira na ce eh amma rana kaza zan fita ina kai na ce na bai sai ya bibili ta ce to ta gaya min da gwale ta ce in Allah ya zan isar masa da sako ta Da ya kira ke ce ka gaya min da malam gwale na ce zan gaya masa to malam kabiru gombe yana isa da gaisuwan shi gare ka tare da maka fatan alkhairi da kuma addu'an Allah ya sa ka gama lafiya shugaban kungiya na jama'atu izalati bida wa qamutu sunna a jihar Niger a Hassan Nuhu yana nan mina a yanzu da haka yana kan hanya na zuwa asibiti a ƙasan waje eh ji daɗi ba kuma daga nan zai biya ya kankare da umura to saboda haka amma bisa umarninsa ne yake zagayawa yake mu zaga a ba ni kaɗi ba ne yanzu da haka wasu na nan a yankin auna wasu na nan a yankin bargu wasu kuma na nan ɓangaren munya duk muna karwa da jihar naija mu ga inda baƙin malaman mu suke da na gida da muke tare da su muna muku ziyara ne don mu ƙarfafa gwiwa ko fata alkhairi ko mu gani da ido yaya manuma mu suke ko yaya aiki take da al'amura to alhamdulillah na zo na fai hankali na ya kwanta na ji daɗi daga bayanai da nake wajen yan uwa yadda malam yake da sauƙin al'amari Allah kai ma ya sauƙaƙa maka yadda kake haƙuri da jama'a Allah kai ma ya haƙuri da kai Allah ya rufa ma asiri duniya da lahira a shugabancin ƙungiyar jama'a ta izalci da ya zama sunna da jihar Niger na farin ciki da kai a wannan jiha muna muka mulale marhaban wa muna fata yadda ka zo gare mu ka ziyarce mu da wannan alkhairi Allah ya sa mu haɗu da juna a gidan aljanna shugaba ya ce maka godiya ko maka gaisuwa ta musamman shugaban majalisar malamai yana kokuri shi ma kamar da kake nan yanzu Sheikh Aliyu Adarawa ba shi ma yana maka fatan alkhairi yana addu'an Allah ya sa ka gama da duniya lafiya wannan shine sakonni da yake da shi daga shugabanni kuma mai gida na daraktan agaji na ƙasa da sa nake wannan tafiya ke mai darakta yaya kuke kula mana da malamai ya ce an sha Allah malaman mu na kyakkyawan hannu ko ya ce in na bi in gaisa da kai shek eh, dr injiniya mustapha imam Kiti ya ce ina maka gaisuwa duk a na gaya masa ina da kai ya ce wane ne ke na ce abdullahi gwale ya ce to ka gaishe shi yaro na ne ina maka fatan alheri da addu'a Allah ya sa a gama da duniya lafiya wannan zan tsaya muna godiya ga Allah don malam ba zai fita da karatu ba da ba ku ba shi haɗin kai to wanda haɗin kai da kuke bayarwa kuma Allah ya ba ku haɗin kai a rayuwanku dan zan tsaya subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allah ina godiya Thank you. وإياكم الله يسعدك alhamdulillah jawabi kenan muka saurara na ƙarfafa gwiwa daga ɗan uwa daraktan agaji na jihar Niger baki ɗaya wanda kuma muna godiya game da wannan ziyara da wannan tawaga mai alkhairi ta kawo mana muna kuma roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala kuma ya tsare su Allah ta'ala kuma ya mayar da su gida lafiya wannan ziyara da suke muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lada Allah ta'ala kar ya gajiyar da su Allah kuma ya saka musu da alkhairi za mu maimaita faɗin Allah ta'ala wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka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 وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك Allah ta baraka wata ala ya ci gaba da cewa, Wa in ta dole ya nuna ta hannun da bi auka na ilaika, lallai ta ya rage su ja ka takarkatu zuwa a zar wani abu su fitile ta a cikin abin da muka saukar maka. littas da riya alaina zairahu don ka zo da wani abu wanda ba shi muka saukar mata ba. idan lattaqazuka qalila a lokacin da kai musu abin da suke so a sannan ne za su ainihin wato rike ka a matsayin masoyi walaula an tabbatnaka lallai ba dan mun tabbatar da kai akan tafarkin daidai ba laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila da sai ka karkata zuwa gare su ko da ɗan kaɗan ne idan la'azakna idan la'azakna a birfal hayati ya kuwa ka karkata din Allah ya ce to da mun ɗantana masa ninki biyu na azaba a duniya wa bi'sal mamaki da ninki biyu na azaba a lahira thumma la tajidu laka alaina nasira sannan kuma ba za ka wani wanda zai fi ka a wajen mu ba idan abin ta ba a yammacin jiya mun yi shimfiɗa game da waɗannan ayoyi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ne domin ya gargaɗi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kuma ja hankalinsa game da irin kaidi da makircin da kurashawa suke shirya masa yadda suke bibiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dabara da wayo da daɗin baki akan a sassauta irin maganganun da ake faɗa wa kuma kansu suna ganin cewa shari'ar da ke cikin alkur'ani ta yi musu tsanani Me zai hana a rage wani abu a cikinta a daina aibata allolinsu su ma su rage wani abu na cutar wadda suka yi wa annabi da sahabbai da haka idan annabi ya rage su ma sun rage sai a haɗa a tsakiya a yi balansu kaga wannan ba zai ce wannan ya zage shi ba wannan ba zai ce wannan ya zage wannan ba da haka idan ka rage na kamu ma muka rage na mu sai mu zauna lafiya sai mu ci gaba da ƙaunar juna da nuna soyayya ga juna sai Allah subhanahu Ta'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa duk wannan abin da suke yi dabara ce wayo suke so su yi wa annabi Don ya daina karanta ayoyin da Allah ya aibata gumakansu ya daina karanta ayoyin da suke magana akan lalace wata fashe shirkar da suke kai idan annabi ya yi haka kuwa ya yi musu abin da suke so yi musu abin da suke so kuma saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ne da haka ba za su baka ba za su yi maka dabara za su yi maka wayo yaƙi ne suke maka na sunkuru, har su kayi abin da suke so wanda dama wannan ɗabi'a ce ta kakwarai Allah ta'ala ya gaya mana fala ya zalu na yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba za su ta yaɗar ta a matsayin ku na mu'mini har sai sun sa kun bar addinin ku kuma zuwa ga nasu tun har za su samu damar haka ya ka yaƙi ba wai dole sai an ɗauki makami ba a ana iya yaɗar ta baki ai mata dabara ai mata wayo a gaya ma maganar da za ka yadda da ita kamar yadda suke yi wa annabi ana ya ka Allah ta'ala yake gaya wa annabi duk wannan abun fitina ce a gare shi suna so ne su kawar da shi daga abin da Allah ta'ala ya fi su ya ka sai Allah ya ce walau la an tabbatinaka lallai ba da mun tabbatar da kai akan daidai ba mun karfafa masa biwa mun aska masa kirjin ku ta fahimci daidai Allah ya ce na kadi kitta tarkanu ilayka shay'an qalila da sai ka karkata zuwa gare su ko yaya ne ko da ba biyawa me yasa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama zai karkata zuwa gare su har ya aikata abin da suke so shine saboda yadda annabi yake kokarin ake son musulunci gaba daya annabi ba wai zai karkata zuwa gare su ne don saba wa Allah ba a kuma zai karkata zuwa gare su ne dan su ji daɗi ba a'a manufarsa in ya sassauta musu a wani wajen watakila za su ji daɗin sassautawa da ya musu su miƙa wuya su imani da Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tabbatar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bai yadda ya karfatu ya yi musu abin da suke so wannan kayan kamar yadda a jiya na ambata inda a ce hadisi ne tana daga cikin ayoyin da yan kana kasu za su karyata ta yaya ma za a ce annabi zai karkatu zuwa ga ra'ayin kafirai ai wannan cin mutuncin annabi ne rage darajar annabi ne sai ga shi kuma alqur'ani ne ya ce annabin zai ya haka ba dan Allah ta'ala ya tabbatar da shi ba kaga kenan inda a ce son ransu ne to wannan ayan ma za su ce kaga ta aka aka tsufa ta a cikin alqur'ani ba Allah ne ya so da ita saboda su a dokakkiyar wasu suna ganin kamar akwai cin zarafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne a ayan wanda mu kuma abin da muke doka shine wata tsanana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama yadda Allah yake ba shi kariya a dukkanin lamuransa da Allah subhanahu wa ta'ala sai yake faɗa wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama cewa inda a ce yi musu abin da suke so din da mun barka ba mu tabbatar da kai ba ka karkata zuwa gare su to izal da a wannan lokacin bayan ka ainihin wato karkata din da azatna ka bai hayati da mun yi maka ninki biyu na azaba a duniya wa bi'fal mamati mun kuma yi maka ninki biyu na azaba na kayan mutuwarka kuma ta jidu laka alaina nasira sannan kuma ba ka da wanda zai taimake ka a wajen mu ma'ana Allah sai ya nuna wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kenan cewa idan har ya karkata zuwa ga waɗannan ƙurashawa ya aikata musu abin da suke so na farko zai samu abin da su za su ke bukata in ya musu sun samu abin da suke bukata sannan su ma kuma za su so shi yasa Allah ya ce idan da taka duka kalila za su rike ka fadadi wanda suka fi so fiye da kowa don kai musu abin da suke so amma in kai musu wannan din Allah ya ce mu kuma abin da za mu maka na sabani shine za mu maka azaba a duniya kuma za mu maka azaba a lahira saboda ka saba wa Allah ta'ala ta ba da kafa ga waɗanda suka kafa cewa Allah ta faranta musu rai ina fata an fahimta da haka Allah ta'ala sai ya bayyana mana cewa zai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama azaba iri biyu azaba ninki biyu a duniya kuma azaba ninki biyu a lahira kaga ninki hudu ke shi shi kadai to me yasa aka ce za a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama azaba shi shi kadai ninki hudu azabar duniya biyu azabar lahira biyu malamai suka ce saboda shi ba babba shi babba duk yake sakamakonsa daban ne da na karami haka idan babba ya yi laifi sakamakon laifin babba ne akan wanda karami ya yi shi yasa wani mai iya magana yake cewa kaba'irun rajulu sagiru sigaru sagairu ma'ana babban laifi da karamin mutum zai aikata a idan mutane karamin laifi ne yanzu mutum gama gari idan ya zo ya aikata wani babban laifi mutane ba za su kalli girman laifin mutum da sosai shi din ba kowa ba ne ba kowa ba ne da aka ce da kawai dai za a ce ya yi laifi ne amma ba za a kalli laifin da wani girma ba wata ra'irun rajulun kabir kaba'ir amma kuma babban mutum ya aikata karamin laifi to za a ɗauke shi babba saboda shi ɗin babba ne ina fata an fahimta yanzu misali ni ana gani na an yi karami ne in na yi wani abu ba za a kalle shi ba amma in gudun yawan zai yi wannan abin za a kalli abin saboda shi babba ne ina fata an fahimta shi yasa matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah yace da su ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina yudha'af laha al'adabu dhi'fayn ko wa kana dhalika 'ala Allah yasira Allah ya ce ya kuma ta annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina kani a cikin dukkanin wanda ta zo da wata alfasha bayyananniya ta aikata wani babban laifi Allah ya ce mu ba a zahar azabu za mu ninka mata azaba ninki biyu me yasa saboda lastunna ka ahadin minan nisa'i ku din ba kamar rabuwar mata bane ga magani in wata mace wadda ba matar annabi ta yi ƙarya Allah ya ba ta laifi ɗaya matan annabi Allah ya tsare ba ƙarya suke yi ba misali ne su inda a ce za su yi ƙarya Allah ya ba su biyu ba za a ba su guda ɗaya ba kamar yadda idan mace ta yi sallah aka ba ta lada goma in matar annabi ke sallah lada ashirin za a bata ina fata an fahimta ka! inda a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi wani abu na laifi to da in Allah ya tashi shi zunubin laifin ki biyu ba a bashi to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama da dai ba zai yi laifi ba kuma ba zai taba laifi ba kuma bai yi laifi ba kuma baya ne shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yarda lokacin da ya tafsirin wannan aya sai yake cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da misali ne kawai a nan amma ba wai don manzon Allah zai yi abin da aka fita a cikin ayar ba ne. Allah ya tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro don al'umma su fahimci cewa idan har annabi ya yi an saba shi da laifi to kai ba ka isa ka Allah ya daga ba ina fata an fahimta kisa da yawa daga cikin malamai suke ganin cewa wannan ayar kai tsaye ana magana ne ga al'ummar annabi ba wai al'umma ake ba ga annabin ake magana kina fata an fahimta ana magana da al'ummar ne amma ba wai shi ake so a gaya wa safa shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya tsara mishi ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'asuman yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ma'asumi ne ma'ana kan gaggai Allah ya tsare shi daga aikata laifi ko sabo baya aikata laifi baya aikata ainihin wato sabo yace walakin hadha ta'rifun lil umma Abdullahi ibn Abbas yace wannan magana da Allah ta'ala yake yi Allah yana magana ne ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لئلا يركن أحد منهم إلى مشكلة إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه yace Allah yana magana ne da al'ummar annabi akan cewa kar wani a su. ya kuskura ya karkata ya aikata abin da kafirai suke so a cikin shari'o'in Allah da hukuncin hukuncensa ma'ana mu ake yi wa magana mu ake jawo kullu in muka kuskura muka janye wani abu na shari'ar Allah don mu faranta wa wasu to Allah zai linka mana azaba ne kaga kenan waɗanda suke cewa ba za a ce da 'yan daɗi arna ba su cewa ba za a ce da arna arna ba wato za mu ce musu Allah ya ce da su arna Kuliya ayyuhal kafirun ta ce da su ya ku kafirai ya ku arna wanda ka ce ba za mu ce musu arna ba saboda kai san daɗi arna ne za ka arne arne ne kafiri kafiri ne ba ka ci saka ce wai kar a bakanta musu in an ce musu arna ba sa jin daɗi to wa ce su ce arna ɗin in ba sa jin daɗi in an ce musu arna su musulunta mana ina fata an fahimta an magana ce a zahiri in har an ce muku arna ba a jin daɗi to ku musulunta in kuka musulunta ba wanda zai ce muku arna to amma Allah ya ce kafirai Allah ya ce arna qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulun ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waqul alaihim kace da dan jati arna ka zo kake ba za mu ci arna ba an fada arna arna arna Hassan yana daga cikin da a wajen tafi ne sai su ce wai ai kafirai ba za a ce da su arna ba saboda in an ce musu arna an zage su ne kaji shi ma wani ɗan ƙaramin ƙarni wai an ce musu arna an zage su to in haka ne Allah ne ya fara zage su don Allah ne ya fara ce musu arna ba yadda za a yi ƙur'ani ya ce musu arna mu kuma mu ce da su arna yasa za ka ji yana ziyartar su dama ko majidatin arna ne dama wakilin arna ne wasu suka na katsina za ka ga yau ya ziyarci waɗancan arnan gobe ya ziyarci waɗancan arnan har tarin ce ziyarcen ce ma yi wa wasu waye musu farin imani ranar juma'a a kano ya ja su tuci wani ne da a shugabancin kadiriya na afirka wani gigitaccen tsoho kan uban Allah ranar juma'a ya je kano ya ja su tuci ba su je masallaci sun yi sallar juma'a ba suka je tota aka buga ganta suka ce haleluya to wanda zai ka wannan shine za a ce masa shi shi shi za a yarda da musulunci sama? ko bai karya annabi ba wanda bai ja kafirci ranar juma'a za a yi da mutuncin wannan so da haka maji daɗin arna ne dan daɗi arna da haka wannan ayar inda a ce ba ƙur'ani ba ne wallahi sai sun karyata kuma dama sun fara karyata ƙur'ani muna nan da ku nan gaba irin waɗannan ayoyin duk sai sun tsane su sun karyata su duk sai sun tsane su sun karyata su inda ai sun ce ba wani ceto ba wani ceto da za a yi bayan kuma ƙur'ani ya ce za a yi ceto man bawa inda hu illa bi izni ga ayoyi nan da yawa da suke magana a kan ceto shi kuma ya ce ba ceto saboda a in Allah ya sa mutum a wuta ai laifi aka yi wa Allah ya sa mutum a wuta ya sa mutum a wuta ne don baya son wanda za a ceta kuma ana son sa ce to in har Allah zai sa mutum a wuta annabi ya zo ya cece shi kenan an fasa tsakanin Allah da annabi Allah baya son mutum annabi ya ce yana son mutum ka ji da kiki fahimtar kenan kuma da irin wannan tarbiyyar makulwar ta yake cewa wai a haka sa a fassara Qur'ani manzon Allah ba zai iya fassara Qur'ani ba amma shi zai iya fassara Qur'ani manzon Allah da aka saukar wa da Qur'ani ba zai yi bayanin Qur'ani ba amma shi zai yi bayanin Qur'ani ikirin banza da wasu ya ka Allah subhanahu wata'ala ya kare annabi ne kamar yana magana da shi amma Abdullahi ɗan ce ana magana ne da al'umma ba wai a kan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da alaihi rahmatullah yace lamma nazala tarihi al-aya lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wannan aya qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'ayn Allah yace ya Allah kar ka bar ni da iyawa ko da kuka ne kisa wace ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya tabbatar ba da kariyar Allah ba shi ba zai iya kare kansa to amma yau sai ta wani yana cewa wai annabi ya kare shi annabi ya taimake shi bayan shi kansa annabin shi, Allah da kansa ya ce shi yake taimakonsa shi yake masa abin da ya kamata a yi masa da aka faɗar wannan kuma baya nuni a ka cewa an rage darajar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da aka Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana gargaɗi al'ummar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ne don kada su aikata abin da kafirai suke so wanda hakan zai zama tamkar sabon Allah subhanahu wa ta'ala ne sai Allah ya ce ne وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا نعم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا الله تعالى تجبر سواه وإن كادوا ليستفزنك من الأرض kuma wallahi sun kusa su matsa masa su tsananta masa akan kasa a cikin garin masa liyukuri duka min hajjan su sa ka fita daga wannan garin wa idan la yalbasu na khilafaka illa qalila Allah ya ce inda kuwa sun yi nasarar tilasta maka ta hanyar matsawa kafta daga garin masa to bayan fitar ka su ma ɗan zaman da za su yi a cikin da zai kasance zama ne kankani sunnata man qad na kabala min rusulina Allah ya ce wannan shine sunnar mu kan dukkanin waɗanda muka aika gabaninka daga cikin manzanninmu wa la tajidu li na tawila Allah ya ce kuma ba za ka taɓa ganin sunnar mu ta canza daga yadda muke so Ibn Kathir alaihi rahmatullah karkashin tafsirin wannan aya yake cewa wasu daga cikin malamai sun ce ayar ta sauka ne akan Yahudawa waɗanda suke ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shawara ya bakarin Makka ta sha kamar yadda ajiya muka karanta hadisi wanda yake magana akan haka suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sham ita ce ardul anbiya kuma ita ce ardul mahsha ya kace kamata annabi ya zauna a makka ana cutar da shi ana tsananta masa da haka kawai ya fice ya je ya koma sham za su goya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi baya za su imani da shi kuma za su karfafe shi annabi sallallahu alaihi hadisin ya nuna har ya so hakan amma Allah ta'ala ya nuna masa a'a yayi zamansa a Madina Madina Allah ya zaɓa masa amma ibn kasir bayan ya kawo wannan asasin ya ce a cikin sanadin hadisin da akwai ainihin wato rauni kwarai da gaske domin ita ayar aya ce wadda take ainihin wato makiya abin da ake magana ya faru kuma ya faru ne ainihin wato a garin madina wasu kuma daga cikin malamai har wa suka ce ayar ta sauka ne a kan kurashawa lokacin da suka matsa wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da sahabbansa suka damu akan lallai sai annabi ya bar garin Makka ko kuma su kama shi su daure ko kuma su kashe shi baki daya wa idh yankuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makirin Allah ya ce lokacin da kafiran Makka suke shirya maka kaidi da makirci akan ya za a yi su kama kasu da daurin rai da rai ko ya za a su fitar da kai daga garin maka ko ya za a su kashe ka baki ɗaya maka ban duniya to wannan kaidin da suke shiryawa akan su fitar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka akan sa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya dan ya gaya musu cewa in har suka yadda cutarwarsu da ƙarninsu ya sa suka kori annabi sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka to lallai bayan fitar annabi su ma ba za su daɗe a garin maka ba Allah zai fitar da su ko dai Allah ya fitar da su ta hanyar fitar da su daga duniyar baki ɗaya Allah ya karkashe su ta hanyar sauka musu da wata musiba ko wata annoba ko kuma Allah ya kawo wani sababin da zai sa ainihin wato su fita daga garin maka ɗin baki ɗaya wanda wannan shine ra'ayin da Ibn Kathir alaihi rahmatullah ya furin jayarwa wanda mafi yawa daga cikin malaman tafsiri akan wannan ra'ayin suke shine yadda suka katsa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah ya umarci annabi ya bar garin Makka ne a matsayin hijira zuwa Madina amma na daga cikin sabubban da suka sa aka hijira din shine irin cutar wacce ake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da sahabbansa da haka shi yasa zamu ga Allah ya tabbatar da alƙawarin da ya cewa in har suka fitar da annabi to su ma ba za su daɗe a cikin Makka ba Allah zai fitar da su hakan ne kuma ya faru domin bayan fitar annabi sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina shekara ɗaya da ‘yan watanni wata takwas aka yi Allah ya sa suka fito daga garin maka suka zo bayan aka kashe su gaba ɗaya. Da aka kaga idan la suna khilafaka illa qalila ita tabbata. Sun fitar da annabi bayan sun fitar da shi din suma kuma ba su daɗe a Makka ba sun zauna a cikin ne bayan sa dan lokaci ɗan gani Allah ta'ala ya fito da su daga garin Makka aka zo ainihin su badar aka yaƙe su aka kakkashe su baki ɗayansu da aka wannan yana nuni akan yadda Allah ƙara wa ta'ala yake ƙarfafar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake kuma ainihin wato ba shi goyon baya Allah ta'ala yake sunnatullahi allati haka ne sunnata man qad arsalna min qablaka min rusulina wannan shi ne tafarkin dukkanin waɗanda muka aika daga cikin manzanninmu gabaninka. Allah ta'ala sai ya ce sunnata, sunna ɗin sai aka yi mata nasba, aka yi mata fatka, saboda masdar ne wanda yake bu'akkar. Ai sannan ma a alaika sunnatan. Ana duk wannan abin da Allah yake baka labari ya sunanta shi zai ci gaba da faruwa ba zai tsaya ba. Duk wani annabi daga cikin annabawan Allah waɗanda mutanensa suka fitar da shi daga garin ko kuma laifinsu ya sa Allah ya fitar da annabin zamansu a wannan garin bayan fitar annabin baya kasancewa kashe ɗan ƙanƙani. Sai kaga su ma Allah ta'ala ya kawo ƙarshen zamansu a wannan ƙasa Ko dai Allah ya halakar da su baki ɗaya kamar yadda mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka sa annabi Nuhu ya fita saboda kafircinsu da saɓon Allahnsu. bayan fitarsa da ɗan ƙanƙanin lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da al'umma baki ɗaya. Haka mutanen annabi Hudu alaihi salam su ma bayan sun tilasta masa ya fita da waɗanda cikin kimani, bayan fitarsa da ƙanƙanin lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su. Haka ragowar annabawa annabi Lutu alaihi salam lokacin da laifin mutanensa ya yawa ƙarshe suka tilasta wa annabi Lutu alaihi salam ya fita daga garin. annabi lutsu ya fita cikin dare jefin sallar asuba Allah ta'ala ya halakar da su haka in har al'umma ta zama sababin fitar annabi ta daga cikinta za ka ga ita ma Allah baya barin ta wanzu a bankasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da wannan al'umma ya ka da suka maka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ya bar garin makka zamansa a garin makka shine zaman lafiyarsu shine garkuwa a gare su dan matukar annabi yana garin maka Allah ba zai halakar da su ba wa ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim Allah ya ce sai Allah ba zai kai musu azaba ba matukar kana rayuwa a cikin su ya ganganci ne suka yi ba su sani ba yadda suka sa annabi ya bar inda suke to karkuwar ta riga ta bar inda suke yasa bayan barin sa garin makka Allah ya dinga saukar musiba da bala'i a garin makka da nau'ikan azaba iri-iri har sai da suka yi nadama da dana sani wanda daga bayan manya-manyan su ga baki ɗaya kuma Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su daga garin Makka fitar wadda ba su koma ba kuma ba za su koma ba ba abada ina fata an fahimta ya ka wannan sunna ce ta Allah kuma ba ba? Ya yasa Allah ya ce wala tajida li na tahwila ba za ka taɓa samun irin wannan sunna ta mu ta canza ba yadda muka tsara haka nan tsarin mu zai ci gaba da gudana Allah ya ce ba zai canza ba الله تعالى يتوى أقيم الصلاة أقوى أقيم الصلاة أقيم أقم الصلاة لدروك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله تبارك وتعالى يتقبل الشيوة أقم الصلاة لدلوك الشرف إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ubangiji ta'ala ya ce aqimi salata li duluki shamsi kuma ta tsayar da sallah daga lokacin da ainihin wato rana ta kullu ko daga lokacin da rana ta karkace Kila ga faɗin layl har zuwa lokacin da duhun dare ya fito wa qur'an al kuma da sallar alfijir inna ƙur'anin al-fajr kana mashhuda Allah ce lallai sallar alfijir ta kasance ainihin wato abu shaida ce bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayani game da irin kariyar da yake bawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da yadda Allah ta'ala yake isar masa a cikin kaidin dukkanin wani mai kaidi yake tsare shi daga makircin dukkanin wani mai makirci sai Allah ta'ala kuma ya ja hankalin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya kuma umarce shi da yin wani aiki wanda yin wannan aikin zai ƙara masa kariyar Allah subhanahu wa ta'ala zai sa Allah ta'ala ya ƙara zaman masa garkuwa wannan aikin shine ainihin wato sallah wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa al'umma Allah ya umarce shi da ita ne domin tana ɗaukaka darajar bawa kuma tana kare bawa daga dukkanin wani sharri sharri na makiya sharri na mazabta sharri na shaitan sharri na da ayyuka inda salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita Allah tana ani game da aikin alfasha da kuma ainihin wato aikin munkari Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aqimi salata kuma ta tsayar da ainihin wato sallah li duluki shamsu ila ghasaqil layli daga lokacin da rana ta karkace har zuwa lokacin da dare ainihin wato ya zo wa qur'an al-fajr da kuma sallar al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah yace lalle sallar al-fajr ta kasance a bashida ce al-imam Fakhruddin Razi alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa yace idan muka duba yadda Allah subhanahu Ta'ala ya jeranta waɗannan ayoyi tun daga ayoyin da suka gabata har zuwa ita kanta wannan ayar yace za mu fahimci waɗansu abubuwa ya ce abu na farko da za mu fahimta a yadda Allah ya jera waɗannan ayoyi shi ne yadda Allah ta'ala a ayoyin baya ya tabbatar da Ubangijin takarsa, ya tabbatar da cewa shi ne Ubangiji ta hanyar nuna waɗansu ayyuka wanda in ba Allah babu wanda zai yi su. Yadda Allah yake tafiyar da jirgi a kan ruwa, da yadda Allah ta'ala ya sa mutane suke tafiyar da kasuwancinsu na neman arziki a kan ruwa ɗin. da yadda Allah yake gudanar da ifarsa a kan wannan jirgin a lokacin da ya so, da yadda yake rikar waɗanda suka hau jirgin a lokacin da ya ga dama, da yadda in musibar ta zo kuma ba wanda za su iya komawa gare shi ke Allah. In ka duba wannan gaba ɗaya za ka ga lallai a cikin waɗannan ayoyin Allah ya tabbatar da cewa shi ɗin Allah ne. Ina fata an fahimta. Ya ce sannan da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan makoma ta bayi. wanda ya yi aikin alkhairi da wanda ya yi aikin sharri yadda sakamakon kowa zai kasance da kuma yadda Allah ya yi magana akan yadda annabawansa ke wakana tsakaninsu da al'ummatansu ya ce a nan za mu fahimci yadda Allah ya tsara mataki ne bayan mataki ya ce bayan Allah ya gama jera waɗanda abubuwa ɗin gaba ɗaya sai kuma Allah ya zo ya yi umarni da yi masa ɗa'a domin a inda zai tseratar da kai bayan an bayyana sakamakon wuta da sakamakon aljanna abin da ke tsirkar da kai daga wuta ya kai zuwa ga aljanna shine yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala yace shi yasa bayan Allah ya gama wannan bayanin kuma Allah ya biyo bayan bayanin da cewa a tsayar da sallah domin sallah ita ce jigon kowace irin da'a ita ce jigon imani ita ce mafi girman sila ɗin da musulunci yake rike da ma'aikata sallallahu alaihi sallama ya ce al'ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salah wa man tarakaha faqad kafara alkawarin da ke tsakaninmu da su manzan Allah ya ce shi ne sallah duk wanda ya bar manzan Allah ya ce ya Ya ka shi yasa Allah ya ce a tsayar da sallah ya ce wa ashirafu ta'at kuma sallah ita ce ƙololuwar ta'a duk wata ta'a da bawa zai yi wa Allah tana bayan sallah sallah tana gaba da ita yace imani bayan ainihin wato mutum yayi imani abin da yake biyo baya shine sallah shi yasa a cikin hadisin Mu'adh bin Jabal Allah ya ƙara mishi yadda hadisin yana nan a cikin sahihai ne lokacin da ma'aifi sallallahu alaihi wa sallama ya tura Mu'adh zuwa Yaman a matsayin ambassador a matsayin jakada manzo Allah ya ce da shi ya Mu'az innaka ta'ti qauman min ahli al ka sani za ka je wa wasu mutane ne masu ilimi wanda dama an riga an ba su littafi an ba su at an ba su injila yahudi ne da nasara da haka suna da ilimi manzo Allah yace fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadar in ka je musu ya zama abu na farko da za ka fara kiransu zuwa gare shi shine su shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma su yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai manzon Allah ya ce fa ilhum ata'uka lidalik in suka yadda za su kaita Allah kuma suka yadda ni manzon Allah ne fa a'limhum sai ka sanar da su inna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla cewa Allah ya faddalta musu salloli guda biyar a cikin kowane dare da yini kaga kenan awwala ma yajibu ala al-mukallaf ba'da al-iman fi as-salah abin da yake fara wajaba akan mukallaf wanda hukunci ya hau kansa bayan imani shine sallah sai mutum ya yarda da sallah za a ce to yayi zakka bayan zakka sai azumi bayan azumi sai kaza sai kaza sai kaza sai baqiyatu shara'i shi yasa zamu ga tun rayuwar sahabbai a garin Makka abin da Allah yake ce da su shine sallah sallah sallah Ku kufu aydiyakum wa aqimus salat ku kare hannayen ku kuje kawai ku tsayar da sallah yace da haka wannan shine abu na farko abu na biyu yace da zamu fuskanta shine bayan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana yadda kafirai suka himmatu wajen ganin sun fitar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yadda suka dage a kace sun fitar da shi sai Allah ya umarce shi da wani aiki wanda yin wannan aikin zai sa Allah ya kare shi daga sharrinsu. su yace wannan aikin ba komai bane shine abin da biyo bayan ayar shine sana ina fata an fahimta yace wannan yana daga cikin manya manyan abubuwan da ainihin wato suke yalwata ƙirgin bawa shi ya yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama ya ce da shi wa na na'lamu annaka tadhi annaka yasiqu sadruka ya ku lallai mun san cewa tana cin kunci a zuciyarka akan abin da suke faɗa maka irin izgilancin da suke ba irin maganganun da suke gaya ma marasa daɗi Allah ya ce mun san ya kake ji ba daɗi a cikin zuciyarka sai Allah ya ce fasabbih fi rabbika wa kun mina sajidin kawai ka ci gaba da tasbihi kana gode wa ubangijinka kuma ka kasance daga cikin masu yin sujada ai wa kun min al-musallin a cikin domin a sujudu ana tana nufin sallah ai ba a yin sujada sai a cikin sallah sai dai idan sujudu shukru za ka ita kuma sujudu shukru sunan ta ba as salam ba ina fata an fahimta yace da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ji bayan wannan maganganu da sallah dan a nuna mana girman sallah a nuna mana matsayin sallah a nuna mana muhimmancin sallah Allah ta'ala ce aqimi salata li duluki shamsi ay dawim ayyuhar rasulul karim ala iqamati salah ma'ana ta dawwama a wajen tsayar da sallah ya kai wannan annabi mai girma kar kai wasa da sallah shi yasa Allah ya ce ka dawwama a kanta domin ita sallah garkuwa ce sallah garkuwa ce abin da kake nema a rayuwarka ta duniya sallah kaɗai za ka tsayar Allah ya baka wannan ko mene ne Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa rahmatul lil muttaqin Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka kawai su dinga yin sallah wasbir alaiha su mayace mata su dage akan ta in kai haka la nas'aluka rizqan mu ba za mu ce ka ba mu arziki ba na hannu na ka mu za mu azurta ka me za ka yi Allah ya baka arziki sallah haka duk wannan talaucin da kaga kai kana fama da shi yana shan sa yana da ka wallahi ta ke da sallah wallahi wannan kuncin talaucin yadda kake karɓar keburan nan da kai nake wasa kake yi da sallah in ba ka wasa da sallah ba yadda za a yi talauci ya dinga gabbarka kira ɗaya daga cikin magabata ake cewa daga lokacin da na ga al'amura sun rikice min na rasa gane gaba na rasa gane baya na fita kasuwa ba ciniki na ji ina kunci ina bakin ciki ina jin haushin kowa ya ce na san akwai matsala wannan ana wasa da sallah a gida ya ce idan na kawo na bibiya ko sai na ga ana ɗan wasa da ita ko yaya ya ce in na faɗa na yi masifa aka gyara ya ce sai Allah ya buɗe komai to kai ma ka gwada haka yadda kake fama da talaucin nan ba kullum in ka fita baka da ba ka zo ka huce haushin ka akai iyali a sun suke siyaya suke gudanar da sallah a shin suna yin sallah a kan lokaci ana yin sallah yadda Allah ya ce a yi in har an tsayar da sallah ana yin ta a kan lokaci ana yin ta yadda manzon Allah ya koyar wallahi alkawari ne na Allah sai ya azurta ni dai ban san wani abu da ba wa sai ya Allah ya azurta ta arziki ɗayan kan shakku da sallah ba sani ba wallahi shi yasa wata rana wani ya zo wajen Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ya bin Mas'ud al'amura sun rinta ce yace na kasa gane gaba da baya a rayuwa ta kallin ci baya nake ba na ganin ci gaba da ya mun me zan yi Allah ya kawo mun dauki yace je kai sallah wani ya ƙara zuwa yace na yi asarar dukiya na kasa samun kwanciyar hankali nutsuwa ta ta ki dawowa me zan yi hankali na ya kwanta kuma tukiya ta ta dawo ya ce je kai sallah wani ya zo ya ce mun samu sabani da mahaifiyata ta yi fushi da ni na yi duk abin da zan yi da ba ta hakuri ta yafe min ta ki gaya min me zan ce ce kai sallah bayan ya tafi sai wani ɗalibin sai ki tsaya mutane uku sun zo da matsaloli daban-daban kowa ta ba shi ɗaya mai hawan jini ya zo kake je ka sha nadol? mai ciwon suga je ka na nadol. mai malaria je ka sha nadol. ina aka taba yin haka ibn masud ya ce wallahi ban san wani abu da zai maganta musu matsalolin su gaba ɗaya ba bayan sallah shi yasa na fice su sallah bayan wani ɗan lokaci sai ga ɗaya bayan ɗaya kowa ya dawo yana gode wa Allah bukatar sa ta biya saboda ne sallah shi yasa Allah ya ce da annabi aqimis salata li duluki shams a tsayar da sallah ka tabbatu akan sallah tun daga lokacin da rana ta take shine liduluki shamsu li da shan. lokacin da rana ta ainihin wato take ta karkace zuwa ga tsakiyar sama shine ainihin wato diluki shan. ila ga sakin layl zuwa lokacin da ainihin wato wata da dare ya ainihin wato shigo malamai suka ce a nan shan su da Allah ya ce a larabce ana cewa dalakat shams dalakat ma'ana rana take ko a ce dalakat shams rana ta take daidai lokacin sallar azhar kenan ina fata an fahimta idza malat wa intaqalat min wasat as-sama' ila shine lokacin da ta take ta dan karkace sararin samaniya lokacin azhar ai za a ga rana ba a tsakiyar sama take ba ko akan karkace ta yi bangaren yamma kaɗan wannan shi ne duduki shams ina da masu kuce su daga wannan lokacin ake fara yin sallah to a wannan lissafin zai zama sallah ta farko ita ce wacce kenan sallar za'a, sannan la'asar sannan magriba sannan isha sannan asuba ina fata an fahimta ya ka lidiluki shamsi lokacin da rana ta taki wannan shine tafsirin da da yawa daga cikin sahabbai suka tafi a kai kamar sai na umar da abdullahi dan umar da anas dan malik da abdullahi dan abbas da wasu daga cikin tabi'ai kamar hasan al-basri da mujahid bin jabal alaihi ma'alaihi rahmatullah suka ce liduluki shams ay fawali shams lokacin sallar azhar daga wannan lokacin aka umarci annabi da fara yin sallolin farilla ina fata an fahimta da haka wasu daga cikin malamai suka ce duluki shams anan ana nufin gurubi shams kamar Aliyu bin Abi Talib yana da wannan ra'ayi Ibn Mas'ud yana da wannan ra'ayi Ibn Zaid yana da wannan ra'ayi suna ganin tuluki shamsi ai ghurub shamsi ma'ana ana fara sallah ne daga lokacin da rana ta fadi. kaga a lissafin su zai zama magariba ita ce sallah ta ne ta farko amma dai abin da jamhur suka tafi a kai shine magana ta farko tuluki shamsi zawali shamsi lokacin da rana ta take ta ainihin wato karkace shi yasa sarkawi alaihi rahmatullah a cikin tafsirin su yake cewa kana ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ce wal qawlu al-awwal alaihi jamhur magana farko ita ce magana da mafi yawan malamai suka tafi akai wa qalu suka ce asar as-salatu allati amara amara biha ibtida'an min hadha al-waqt sallar da Allah ta'ala ya umarta ita ce wadda take farawa daga wannan lokacin lokacin da rana ta tashi wa hiya salatu dhuhr ya ce ita ce sallar azahar wa gaji ayyadu kazar kauli jiwujuhin ya ce akwai maganganu da dama da ke tabbatar da cewa sallar farko da ake magana ake ita ce azahar ya ce min ha daga cikin wannan dalilan marawa an jajir bin abdullahi radiyallahu an ya ce akwai hadisin jajir dan abdullahi allah ya kara mishi yadda ya ce da autu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man sha'a min ashabihi fa sa'imu indi ce wata ran na shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walima a gidana yace ya rasulullah ka gayyato waɗanda ake so daga cikin sahabbanka a zo a ci abinci a koshi a gidana yana daga cikin sunnar sahabbai in sahabi ya bushi iska sai ya sa a yi abinci mai rai da lafiya sai ya gayyaci manzon Allah ko wasu daga cikin sahabbai a je gidansa a ci a sha a yi kudu wa sharabu abin da yanzu ba ma ko ana yi eh sai ɗan kaɗan ana samun teku a samu mutum kawai ya haɗa abinci ya gayyaci waɗansu mutane a zo a ci a ƙoshi a sha a yi hani a yi mari'a in an sashi ma samu a ɗan samu dunkuɗi a ce to ga wannan a haɗa a mota su sahabbai suna yin wannan ya ya ce na shirya irin wannan na gayyaci manzon Allah ba wani taro ake ba haka kawai ya ce na ce ka gayyato waɗanda ka ga dama a cikin sahabbai yace manzon Allah ya gayyato sahabarsa aka zo aka ci abinci aka koshi yace thumma kharaju hina zalat ash-shams yace sai manzon Allah da sahabai suka fita bayan an gama cin abinci a lokacin da rana ta take fa kharaja abu alaihi wa sallama fa qala Allah ya fara fitowa sai yace ukhruj ya aba bakrin daga cikin yan hasada manzon Allah ya ce fito ya Abubakar dan manzon Allah yana son Abubakar kafin manzan Allah ya kira sunan kowa ya kira sunan abubakar sau goma da aka mutu da zai zai ya ce manzan Allah ya fito ya ce jiya a babaka fito ya a babakar fa haza na jan kafi shan Manzan Allah ya ce yanzu ne lokaci da rana ta sake kaga a kini salata lijuluki shamsi shine lokacin da rana ta sake kamar yadda Jabir yake cewa ila zalati shams Allah sai ya ce a fa'ada ila ya zuka ishan wannan shine lokacin da rana ta take sannan ya ce a ɓangaren luga yaren larabci a wajen malaman luga faƙaɗi ƙalu inna duluki fil kalamin arab azawal ya ce larabawa a wajensu idan an ce asduluk ana nufin ne ana nufin azawal waliza ƙila lishan iza zalar ya ce shi yasa in rana ta take larabawa ba za su ce zalati shamsu ba sai dai su ce galukatu shams ina fata an fahimta ya ce wannan a wajen malamai kenan Allah ya ce ila sakin lail ya ce gasakin lail kuwa ai ila shiddatin zulmatin lail shine lokacin da dukkan dare zai fara tsananta ma'ana lokacin da duhun dare ya kama ta shine lokacin sallar isha shi yasa Abu Ubaid yace zakin layl ay su'adul layl lokacin da bakin dare ya lullube shafi kamar yadda Abdullahi dan Abbas yace ijtima'ul layl wa zulmatuhu lokacin da daren ya haɗu da dukunsa akwai al lail akwai zulmatul layl al-layl shine ba'da ghurubi shams an fahimta shine lokacin da rana take faduwa lokacin buɗe baki a wajen musulmai da Allah ya ce wa kulu washrabu thumma atimmu siyama ila al-layl an fahimta sun ma'atin musiyama ilan lai ya ce allai yana nufin mai gurubi shams zulumin ɗihi kuma shi ne ta saƙin laili da Allah ta'ala ya ambata ma'ana lokacin sallar sha to amma a wajen yan shi'a da yan kana ƙato in an ce sun ma'atin musiyama ilan lai wani aka daga cikinsu baya shan ruwa sai ƙarfe takwas ai dare aka ce bayan kuma ga yadda sabon suka fassara dare shine gulubi shan shan da aka sun ma atin musiyama ila lalle da Allah ya faɗa akan yana nufin sun ma atin musiyama ila gulubi shan amma nan da aka ce kasafin laili an zulmatul laili ijtima'i gulubi shan ijtima'in laili wa zulmatihi shine tukun faɗuwar ranar ya haɗu da asalin tukun dare wanda asalin tuhun daren shi ne lokacin sallar isha Bayan shafaƙi ya ɓuya shafaƙi ne wannan raguwar fasar ranar jajjajen da yake kafasuwa bayan faɗuwar rana wani lokacin bayan an yi sallar magriba za a ganshi wani lokacin ya daɗe wani lokacin ba zai daɗe ba bayan an yi magriba to wannan abin in ya gama fata shine aka shiga shafaƙin lail ma'ana tsantsar duhun dare har zuwa ketowar alfajar. jahili ba su ta wannan karatun ba sai ya buɗe littafi kamar yadda ta kuma ku muka ɗan ƙur'ani sai ya buɗe littafi sai ga yana karanto maganar malaman balaga wai yau ta zama hujja da bana kabiru gombe ya makure shi mutumin da bai yarda da kowane littafi ba bai yarda da littattafan hadisan bai yarda da littattafan fikin na addini ba bai yarda da na tauhidi ba bai yarda da maganar kowa ba sai maganar kankin kansa su ta babansa to amma yau da ya ji shaɗa ga shi yana buɗe littafin balaga yana kafa hujja da shi ba ya ce ruwa ya ƙare wa ɗan kada to in ba ruwa ya kare wannan kaza ba ya za ka kafa hujja da abin da baka yarda da shi ba ai za ka kafa hujja ne da abin da kai yarda da shi kamar yadda za mu magana kan lokutan sallah akwai shi ba su kan lokutan sallah insha Allah za mu magana a akan A aqimi salata da aka ce sun ce a aqimi salata aqimi salata da Allah ya ce da wa aqimi salata wa aqimi salata shine adadin in sallah kusan babu inda Qur'ani ya ce ga in sallah nan cewa aka yi aqimu salata da suluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr ba a ce azhar ba ba a ce da asar ba ba a ce magriba ba ba a ce isha ba duk me ya tabbatar da waɗannan sunna ba a ce ga rakawoyin kowace ba me ya tabbatar sunna ya ce ai a cikin alkur'ani Allah ya ba da umarni a shi sallah a yi sallah waje goma sha bakwai ko dai a ƙimu salata ko kuma a ƙimu salata in ka lissafa guda ɗaya ɗaya ɗaya guda goma sha bakwai ne ya ce to haka in ka lissafa rakawatin sallah za su baka guda goma sha bakwai asuba guda biyu a zahar guda hudu shida da asar guda hudu nawa goma magariba guda uku sha uku isha guda hudu sha bakwai kaga wa aqimu salata guda nawa qur'ani yace guda sha bakwai yace to ga rakawoyi sallah guda goma sha bakwai sai muka ce to kuma ga ya mana na ranar juma'a da ba sa kai sha bakwai suke tsayawa a sha biyar su kuma ina suke har yau ya kasa ba mu amsa inda ai ranar juma'a ba sha bakwai ake yi ba sha biyar ake yi a zahar biyu ake yi kuma shi ma a masallacin tafiyin ake yi na fita. biyun ake yi a masallacin ranar juma'a to tun da ka ce da mu a tsimu salata guda goma sha bakwai a cikin ƙur'ani su ne rakawoyin sallah to ga ya mana kuma da suka zo guda goma sha biyar na ranar juma'a aka keɓance a cikin ƙur'ani aka ce wannan ranar juma'a ne ga aqimu salata guda goma sha biyar ina ayan ko aka yake cewa to ina ayan ayan ba bai iya faɗe ba ayan to ina ayin kake ka mana ayin bai isa ya kawo ba in zai ike sunna ita ta ce a yi sha bakwai ranar juma'a ta ce a yi sha biyar kuma ban da kai shi ne ranar juma'a ma ka dinga yin sha bakwai wannan ta tabbatar maka da kan sun tafi da tumana Allah ya yi gaskiya da ya ce ban ya hadin lahu kalamu billana wa man lil falan tajida lahu waliyan murshida in Allah ya fitar da kai ba wanda ya ce shirya ta kai haka zaka taburin marka? kana ta harkar kamatinka har sai an ga al'aurarka bai yadda da قال رسول الله صلى الله ba, bai yadda da fatantanun malamai ba sai ga shi yau da ya ji makura yana kafa hujja da maganar malaman balaga ka ci kunya wallahi wallahi ka ci kunya saboda ya san ya faɗi wanwar an yi mai tambayoyi ɗari ya kasa abu ko ɗaya ya gama karikitan haukarsa wallahi wallahi da ya san malam kafin ba zai ƙara dawa ya yi tauraya, ya ba zai magana ba shuru zai dan ya san daurayar allura ce za ta fara tono garma kamar yadda abin da yake faruwa yanzu ke to da ka ta hakura wannan da'awar ta tsinan ba inda za ta je a baya ma ba ke tasiri ba ballantana a yanzu mu so ma malam kabiru gwamnati shi ta magana abun so ya bamu da abun mu Matsala shi ne shi mana kabiru gwamnati ya jure in dai ya shiga matsala to kurun kus an gama Allah ya bashi wannan bayan ko ka ko kaso in in ya sa baki kawai an gama chapter plus haka amma hakan ba zai samu ba da shiru ba mu ma za mu ɗanyi masa mutum ba sa inda muka samu dama mun kusa shugaba banano ya ce da mu bana kar ku daga wa ɗan kada kaso kafa ku yaƙe su da ayoyin Allah da sunnar manzon Allah ya sa za ku ga muna ta buɗe musu wuta wannan karan muna ta buɗe musu wuta Allah ta'ala ya samu dace da haka Allah ta'ala ya ce da duluki shamsu ila gasakin layli malaman suka ce ila zulamuku shine lokacin da duhun dare din sai ainihin wato fiye ibn kathir ya ce in muka duba a iyalan aqim salata da duluki shamsu ila gasakin layli wa qur'an al-fajr yace Allah ta'ala ya gama bayyana mana yadda za mu riki adadin ainihin wato sallolin da ake yi a wannan lokaci tun daga lokacin da rana ta take za a yi aza, za a yi la'asar za a yi magriba za a zo kuma a yi wadda take isha sannan a zo a yi wadda ita aka ambace ta ita kai aka ce wa al fajr ita ce sallar asuba kuma da yanayin lokaci zamu dakata a nan abin da na faɗa na daidai Allah ta'ala ya haɗa mu aladan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki daya asusun mu na marayu a dai ya haƙuri kar a gajiya E, a yi haƙuri kun san bani bani ba ta da daɗi amma mu bani bani samu mai daɗi ce domin in ka ba mu Allah zai ba ta an fahimta za ka ga 'yan uwa 'yan agaji na suna zagayawa Allah ya saka musu da alkhairi suna fara haɗin kai ina fara magana za ka ga sun ɗauko kwanto Allah ya saka muku da alkhairi ku ta hakuri kuna zuba mana wata ran ba za mu ce ku zuba ba kar ku sa 'yan agajin su tsare an fahimta don wani lokacin an ce fi lafi sabi da din an ji a bayar sai a tsare Allah ya ci kan inda balanawa wata ran an yi sallah a nan ya sake ya ce fi lafi ya saka fi lafi ya saka fi lafi ya ci shiru sai an ce kwanta a nan sai ya tsare ya ya ga babu niyya Allah ta'ala ya ji kan gafarta masa Allah ta'ala ya ji kan magabatanmu ya gafarta musu yan uwanmu da suke bukatar addu'a mu waɗanda ake zalunta a ko ina sai Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki Allah ta'ala ya taimaka musu azzaliman da suke zalunta mu a kowane bangare suke ko shuwagabanni ko yan kuransu Allah ta'ala ka saka mana Allah ta'ala ka bi mana haƙƙin mu Allah ta'ala ka canza mana da waɗanda suke su alkhairi Allah ta'ala ka tafi ibadin mu ka gafarta mana zunuban mu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh